من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم سنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد الأخرى من لسان يفتر قولي بارك السلام السلام عليكم ورحمة الله من القضاء ان يمسي ما لحد يوم دي باسي دا أسرين دا بكر جوكاً بيو سيطرة تدبي بدليه دا أسرين دا بيو دا مجرى مجرى صلى الله عليه وسلم بدا مكر جوى مدينة أين دا كل سنة يمسي ما أسرين جوكاً بيو سيطرة تدبي بيو بقيام ملابية بنتي جباب كرة تنبي تاسم من البركة بلوغ المرام من أدلة الأحكام matashiyar maganar da muka tsaya a baya a kanta babin raba yau kuma za mu tashi babin nafaka wannan kuma shi ne darasi na tasa'in da da bakwai babin nafaka wato babi da yake magana dangane da nau'uka na ciyarwa domin annafaka jam'i ne na kalmar annafaka lafazin annafaka a larabci yana nufin in fita in sai in wa zahabi wato yankewar abu alilai da araka wannan shine abin da kira annafaka a larabci amma a cikin harshen shari'a abin da ake kira da nafaka kifayatu man yaminuhu ta'aman wa maskanan wa tawadu'uhuma kifayatu man yaminuhu ta'aman wa maskanan wa tawadu'uhuma wato gamsar da wanda za ka siyar din ka gamsar da shi ta fuskar abinci ta fuskar wurin kwana da kuma abin da yake lafiya an gane ko abin turai kana da abin da yake da alaka da a cikin maganar abinci akwai sutura sannan kuma a cikin maganar wurin kwana akwai shimfiɗar wurin kwana duk wanda aka ce wajibi ne ka ciyar da shi ka zaunar da shi ka ga ana nufin ka ba masu ɗaki ɗanki ba komai a ciki ba dole akwai shimfiɗa bil ma'ruf da abin da yake sananne cewa shi ne ya kamata a yi a matsayin shimfiɗa ba tare da an wulakanta ba ba tare kuma da an yi alhamdulillah ba wannan dai shi ne abin da ake kira da annafaka an gane ko sannan nau'ika na nafaka wato biyu akwai annafaka alwajiba siyarwa ta dole ta tilas akwai kuma annafaka ghairul wajiba siyarwa da ba ta tilas ba sannan kuma baya da haka nau'ikan siyarwa ta tilas akwai zakka siyarwa ta dole za ka ware wani abu cikin kudinka ka bayar da waɗanda suke na bukata waɗanda Allah ya lissafa cikin fadinsa inna masarakatun lifukara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa bil sabili fariidatan min Allah wannan nafaka ce ta tilas sannan kuma annazar mutumin da ya bakanci cewa zai yanka rago ya kyautar da sadakan ya kyautar da naman ko ya sadaukar da naman fi sabilillah ko zai yanka rakumi ko zai kyautar da abinci a cikin kaza shi ma wannan ciyarwa ce ta wajibi idan mutum ya yi bakanci an gane ku kuma yana daga cikin nau'uka na ciyarwa ta tilas ciyar da matarka ciyar da kanta ciyar da iyayenka waɗanda suka gajiya ko ƴaƴanka waɗanda suke yara da suka dalibai ba duk wannan na cikin nau'uka na ciyarwa ta wajibi amma nau'uka ko kaɗan daga cikin samfuran ciyarwa da suke gila kamar sadaka da ka bayar da miskini wanda ba su dole ba sadaka ta ganin dama da dai sauran babin nafaka babu ne da yake magana dangane da nau'uka na ciyarwa عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك متفق عليه وما بيك أن تقول لك أمنا عائشة الله تكاد الدابرية قالت تتي دخلت هند بنت قطبة ما تنمى من سنة هند أرجنا قطبة امرأة أبي سفيان ما ترى أبي سفيان كنز كانت على رسول الله ويمن قال الله إرادة أن الله تبقى بنيك فقالت تتي يا رسول الله يا من قال الله إن أبا سفيان رجل صحيح lalle abu sufyan mutum ne bare lafazin ashiqu wato ba wai rowa ba kadai ga rowa ga kadai na wani da ka da an ce mutum sahih mutumin da shi in ya samu nashi ba zai bayar ba kuma in ya zama mutane yana sa rai zai zai yi kwaɗayi da walama har sai an ba su da wani mutum ya sai a ce mutum rajulun sahih kuma sahih ala wajen fa'il shi da ce ta mubalaga akan ce kabir ma'ana kasirul kudura akan ce alim ana nufin kasirul ilmi wa wasi'ul ilmi kamar da an ce aka ce sahih ana nufin kasirul sihhi mai yawan kwaɗayi mai yawan ruwa ita tana ba da koda game da mijinta kace inna abasu fi an rajulun sahih la yuqini min an-nafaqati la yaskini baya bani abin da ya shafi ciyarwa abin da ke iya wadatar da ni ya yi da niyya ha kuma ya wadatar da ɗaya ɗana illa ma asabtu min malihi bi ghairi ilmihi sai ba abin da na dauka cikin dukiyarsa ba tare da sanin sa ba amma in na biya masa shi kudin ke ganin da zai bani da kuma na ganin da zai bani wanda ba zai ishe ni bane ballan sana ayyana ga shi kuma yana da kudin da ya bayar da shi ba ku da ka sun amfani da wannan dama wajen daukar wani abu cikin dukiyarsa ba tare da sanin sa ba fa hal alayya fi zalika min junah shin a cikin haka akwai laifi ma'ana daukar wani abu na dukiyarsa din ba tare da ya sani ba bai in ciyar da kaina da iyali na فقال sai manzon Allah ya ce rabi min malihi bil ma'ruf ba komai ko dai wani abu cikin dukiyarsa ta hanyar da ta ba shi ma yaqtiki dan abin da zai ije ki wa yaqti da minki ya kuma ijtiya'in ki dauka ko da mutum ya babu ne wannan hadisi mutafakan alaihi imam bukhari da imam muslim suka yi an bai da wannan hadisi yana nuna mana hukunce hukunce hukunce hukunce hukunce kaɗan daga ciki a ce ya halatta mutum yi magana da mace azana biyya abinda aka hana shi ne kalwa ke bantuwa da ita amma dan kai magana da ita a gaban matarka tana nan ko a gaban waɗansu mutane suna nan ko da su waɗannan mutanen ba muharraman ta bane yin magana da ita din in bukata ta kama wannan baya zama haramun cikin addinin musulmi mun fahimci haka ta yadda ita hindu ta zo ga manzon Allah take masa tambaya manzon Allah ai rajulun ajnabiyyun anha mutum ne ajnabi dan baya cikin muharramanta ba ma bai ke banta da ita ba tare da shi akwai ummu na Aisha Allah ta kare da gari ta wanda kare yake hadisi ina ta amfani da sannan kuma abu na biyu wannan yana nuna a sai idan mace mijinta baya ba ta abin da zai wadace ta ita da ƴaƴanta ya halatta ta ɗauka a cikin dukiyarta ko ba ta sanin ta ba abin da za ta ci abinci ita da ƴaƴanta to amma nan gurin manzon Allah ya tsare da yake bil ma'ruf idan an ce al ma'ruf shine al ta hanya sananniya ma'ana matsayin miji irin naki a garin irin naki a menene abin da miji irin naki zai iya siyar da iyalinsa wanda za a ga cewa eh lalle bai yi ƙauro ba sannan kuma bai yi garanti ba tsaka tsakiyar abin da miji wanda yake da tattalin arziki irin namiji ke zai bayar a al'adar gari irin naku to gargadan wannan abin ne gari a gari ki izini ki dauka ko da bai sani ina ba da gudun ba inda a ce matsayin mutum abin inda zai iya ba a yini na kudin ce sane ce da ya aiki shi ne mara dari a al'adar gari ne yanayin ya wadatarsa wannan mara dari shi ne abin da zai iya bayarwa ya fi karfin mara talatin ko hamsin amma kuma naira ɗari da hamsin ko ɗari biyu ta to ilin ne ka ɗauki naira ɗari ɗin shi ne bilma a rufin a idan kuka ɗauki ɗari da hamsin dan kawai an ce za a lafi da ɗaukar kai da ba ya zama bilma a ruf da zan bilma a ruf ba shi ne zalunci kenan da haka bai halatta ba ina fatan kana fahimtar wannan dan shi al-ma'ruf din kamar da faɗa shine al-urf al-urf kuma yaya mutane suka saba a gare mutum ne matsayi iri kaza mutumin da yake matakin albashi misali mataki na tara ko mutumin da yake mataki na goma ko mutumin da yake na mataki na goma sha biyu menene gargadan abin da zai bayar kudin abinci a gidansa wanda ba za a ce ya yi tsauro ba ba za a ce ya bayar kuma da yawa ba to wannan gargadan abin da aka saba shi ne abin da zai dauka ko ya sani ko bai sani ba shi ne gidaro Allah ne kuma shi Allah ya mutu da cikin alqur'ani wa akhiruhunna bil ma'ruf shi ne al ma'ruf din kuma shi ake nufi cikin fadin Allah ta'ala at-talaqu marratan fa in takun bi ma'rufin ai tasrihun bi ihsan ka rike matarka da abin da yake shine sananne a garin cewa mai matsayin irin naka in ya yi wanka kaza to shi abin da yake daidai karfin ka sai da babu irin da ya kari da wannan shine almaruf din da yake bukata dukkan mutumin da yake da karfin da zai iya ba da shekaru naira ɗari ko ya zo yake yan kola ya ba da naira talatin to ya zalunci ko ala kalli ya ba ya mutane masu kofa ba ya cikin za a ba cikin adalai duk mutumin da yake karfin zai iya bada naira hamsin amma sai yake kwange ya ba ta naira ashirin da biyar ko talatin ya yi kwange idan yin sa'ala kuma ya sukkanta bayan sa na gari sai ya suna wallafi ne za an faku lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama shine waɗanda sun tashi cewa lam yusrifu ba sa yin israfi shine wuce gona da ilimi sannan wa lam yaqturu ko ba sa yin qawlu wa kana bayna zalika qawama suna tsakatsaki tsakanin kauro da almubazzaran tafarki na tafiya ce suke ɗauka koyo kun ban sani da kyau sannan wannan na nuna cewa idan ka je ka kai mutum ƙara wurin wanda zai tsawata maka kai shi ƙara ɗin ne sun ana nasa ba za a cikin riba ba ya cikin riba ba za a ce ta yi shi ba domin yi da mutum ne ka faɗa a wurin da ba ƙara ne hukunci ba kawai ta da ƙalin sun ne. don ka kawata majalisun da suke hira a gida daɗi wani ya yi ba nufin gyara kuke amma duk mutumin da yake bulu laifi ka faɗa na gaba da shi niyyar zuciyar ka shine dan a yi masa faɗa ya gyara to wannan ba a ta kawo jiba ba bayan ma haka daga shi ta zo ta kawo ƙarar mijin ta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce rajulun mutum ne mai wajen ciyarwa yanzu wannan za a ce ta yi sannan kuma ta fi ƙara ne ta fi ƙara da haka ba za a kama ta ba kai ma idan ko wannan da za ka maka da zuri ba mutukar ka isar da mutum wurin da za a gyara kuma da niyyar hakan ka je a zuciyarka dan inna mal'amalu bin niyyat wa inna malikulli imrin ma nawa kuma a na karshe da za mu iya fada a halin yanzu ba wai shi kadin cikin hadisi ba amma da wani za mu tuka sa kansa suka ce abinda manzon Allah ya faɗa yake ko je min ma bi bil ma'ruf ku dauke na da cikin dukiyar ta bil ma'ruf dan da kudanci to wai hukunci ne manzon Allah yi ko kuma fatawa ce ya baka من عند ko hukunci ne ko fatawa ce waɗansu suka ce fatawa ne daga Allah ba waɗansu suka ce hukunci a gaskiyar al'amari fatawa ne daga Allah ba domin in hukunci ne zan kira ko kuma an ta ne ina ba ta an in hukunci ne zan ne da ta fi ƙara ta kai sai an kira hukunci ba za a kira mutum ba dole sai an kira yau an ji ta da amma manzo Allah ya kai abin da ta bayar kamar a matsayin labari ne yanzu idan an samu labari na kamancin wannan ya zama gaske menene fatawar da za ta bayar sai manzo Allah ya bada fatawa ba ka da hukunci ne dan Allah ya bayar ba domin inda hukunci ya bayar da abin ya shafi ta ne ita kadai ita da abin ta amma tunda fatawa ce ta shafi ta shafi ta kuma ta shafi wanda take cikin halin irin lafi daga nan har ta shi duk wanda ita ma mijin da yake a wannan matsayin ita ma daidai ne da ake da ita ko min madhi bil ma'ruf la yasfiku wa yasfi da mu har gobe har gobe har bata dan aka samu wata mijin ta a koma tsoro mai tsoro ba a bata bin zai wadatar da ita ita da ya'yanta ita a babu laifi ta dauki abin da yake bil ma'ruf kar ku manta da kalmar bil ma'ruf sai ta fata da laifi a kanta dan kar kawai mu da kofa sai ka san kuma ko yawa mijin ta dan a kullum ta tafi aljihun ta ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta dauki abin da ko tana da hakkin ko ba ta da hakki wannan kuma sai Allah ya sa maka biyu ولا حديث متفق عليه وعن طارق بن المحاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا يبدأ بمن تكون أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك رواه النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني وانا حديثي ان كان اسر طارق المحاربي الله تعالى الجابري يقول قدمنا المدينة منذ مدينة ليلة عند جنبي كوني دا وقت من تارة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فأتي بأتي لوكس من تفجر مدينة من الله ما كان منبر ينادي يقصد الناس yana wa mutane hudu ba wa ya tsoro cikin abin da ya faɗa har yana cewa yadul mawfi al-ulya hannun mai bayarwa ita ce hannu madaukakiyar hannu madaukakin hannu shine hannun mai bayarwa wabda bi man ta'ul da haka ka fara da wanda ya zama tilas daukan nauyin shi gare ka wa ya zama tilas daukan nauyin shi gare ka sai ce ummak mahaifiyarka wa abak da mahaifinka wa uktak da ƴar uwarka da ya ko kanwa wa kha da dan uwanka namiji wa ko kani ثم عدناك فعدناك sannan makusanci sannan makusanci ina ba ta fahimta wato wannan hadisi yana nuna mai bayarwa shi ne madaukaki mai karɓa shi ne wanda ya ne a ƙasa da wannan ne ubangiji ta ala ya fifi su tsana mu da kan kyamu idan shi ne ke da tilas ɗin cewa Allah ce الرجال قوامون على النساء sai ya faɗi me yasa suka zanto kawani na lissa sai ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd na dai kenan wa bima anfaqu min amwalihim abu na biyu kenan wato kenan ɗa namiji ya samu fifiko da ɗaukaka akan kwanaki saboda al'amura guda biyu abu na farko تقدير الله سبحانه وتعالى الرجال على النساء الله يا جدع ما cikin kudura ta da masi'a ta da kaddara wasa namiji ne ke da daraja hakan Allah ya zarta kuma jiya ne sai ya duka yayi kuma zai a asali yake da dawa haka ya ga dama su biyu halitta ya ce namiji ne ke da jiki ko gina bima faddala Allah ba'dahum ala ba ba'd na dai kenan abu na biyu da yake kara ma namiji daraja wa na an fakumin amwali saboda abin da suke ciyarwa wani dukiya da su mata din abin da ya ciyar ne da su atin nisa su da kafin da mutum abin da yake ciyarwa na abin da yake shafi abinci da abin da da sutura da wurin kwana da sauran da bukatu na rayuwa wannan abin da yake bayarwa shi ne ya kara masa daraja cikin addini ina ba an fahimta idan haka ta aka nuna hannun da ke bayarwa shi ne hannu na ɗauki za ka koda hannun mai kyauta da wanda yake karɓar kyauta da wani hannu ya fi daraja hannun da yake bayarwa shi ne ke karɓa wanda yake bayarwa shi ne mai daraja wato kaga su ne a sama da aka ce yadul ma'ti al-udwa an gane ko hannun mai bayarwa shi ne al-udwa hannu kaga madaukaki ne hukkan da ma'ana a ganin ido wannan ya sama mai bayarwa sannan a ma'anan ta auren Allah ta hukkan balla wannan ya sama mai bayarwa hannu hukkan da ma'ana ni ga da wasu laha lalle hannun da ke bayarwa shi ke da duka akan hannun da yake karba wannan hadisi a nan take yana zaburar da mutum da ganin ko masu kyauta kenan da mutane ne ɗaukaka an gane ko da zan tona su kyauta don mu samu ɗaukaka don saboda da yin kyauta ne mutum ke samun ɗaukaka wato ainihin a wurin Allah subhanahu wa ta'ala musamman idan mutum yana yi don Allah sannan kuma a jikin na mana nau'ikan mutanen da ya zama wajibi kiyar da su mahaifa yake ummar wa ada sannan ɗan uwa ukhtat wa akhat sannan dangi sun ma'abnata da abnat sanan malamai sun yi saɓani kan cewa mutanen da za ta fiyar siyarwa ta kilo su nawa ne waɗansu malaman suka ce wanda ya zama wajibi ka fiyar da shi su ne mahaifanta ɗaya da uba da kuma ɗaya'yanta mahaifa da ɗaya su mahaifa ɗin nan su kaɗai uwa da uba amma kakarka ba dole bane ta siyar dinka kakanka ba namiji ba dole ne ka siyar dinka ba ya kuwa dukkan ɗan da zai iya cin gadon ka za ka siyar dinka kaga ɗanka na suke zai shiga danka yarka mace ita ma za ta shiga danka jikanka wanda ɗanka na zai haifa zai shiga danka amma jikanka wanda yarka mace ta haifa ba yana da gado ba yana da gado yana cikin zagal ahram da haka shi da sunan zai ke da shi ba wanda ke da shi zai shiga da jika wanda yarka mace ta haifa a wannan ba ɗanka bane ɗan yarka ne jikanka wanda ɗanka namiji ya haifa wannan ɗanka ne an gane ko wasu ne ne ke cewa da ma بني أبنائنا وبناتنا بني هن أبناء الرجال العبائد بنينا إذا كنا سنتفهم فنسوا من يأمه بني أبنائنا هنا يأم دا يأم ماذا سكهفا وبناتنا أما يأم ما كوا بني هن دكا يأم أبناء الرجال العبائد يأم ماذا سنبا جمعي سنبا بوضا dan suna dangantuwa za su gina iyayensu mazaji ne. Ku da ka sai ɗan suna da mai suka taɓa sa a nan gudu. kowa iyayenka da kuma ƴaƴanka wanda ta iya cin gado kamar da muka yi bayani zance na biyu ko kashi na biyu cikin malamai waɗanda suka ce wajibi ne ka ciyar da iyayenka har kakanni ne suka ce uba da kaka wajibi ne ke da su mahaifiya mace da kaka mace ɗan yini ce da su suka ce kaka kan daga nan ko da ya kai kaka na biyar ina yin gare yana da hakki akan kare kake ne to saboda me da gaji idan kike yace da mutanen maka annabi Ibrahim baban su bari cewa kakan kakan kakan kakan kakan su amma Allah sai sai sai sai sai masa suna uba wa jahidu billahi hatta jihadihi yajib tabaku وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم ko mutanen makka da suke rayu aka ce annabi ibrahim shine baban shi ya amir ibrahim ya ba cikin aka ga ban ɗoriya goma ko a gurin ko wata na sai aka samu da suna uba to kuma ga Allah samu da suna uba a ce yana da haƙƙi irin wanda uba ke da shi inda za a kaddara rayuwarsa kun ban gane da kyau ka ga wannan malaman sun ba da ma suka ce iyaye din nan ko da sun yi zama idan uban uban uba kakan kakan kakan kakan kaka inda za a sami su rai wajibi ne da ke duk a kuma kaka ko a kuma kaka duk ba a tafi har ba iyaka wannan sun ƙara fara dawa a kan yaran kanku waɗansu malaman sai suka yi suka ce ai waɗanda za ka siyar su ne al'usul da al'furu da alhawaki al'usul da ma su ne iyaye al'furu su ne ƙaya sun ce al'usul don su ne sai warka da kuma da bai ita mai kasu amma an samu sa suna alkuru wato rasta saboda da jinkarin wasu wasu ka kuru alhawaki su ne kuma yan uwa ke yanzu da kallo maza da mata ina da dan fahimta yan uwanka wanda suke yi yanka hukun nan ka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko kuma uba ɗaya ko uwa ɗaya domin duka wannan suka ce dukkan yankan uwa da zuci sun gaban ka ya yi kwanu da sarfin auri ta fi zai su gado ta hanyar fara ko ta hanyar ta fi sun gado ta hanyar fara kamar asal li'um dan uwan ka fuskar uwa ba yana da kan ji ba in ji kadai ne a yana da sun ji in ji kadai ne haka in mace ce ba tana da sun ji in ji kadai ce in kana da yawa ba za su taru a cikin kullu su duka in gane ku wa in kana rajulun yusu kalalatan aw ra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa likulli wahidin minhuma as-sudus fa in kanu akthara min dhalika فهم شركاء في التوكيل من بعد وصية يوصى بها أيضا غير مضار عطية من الله والله عليم حليم فهذا فعل ذلك فهمتني فرم هنا ده فرم هي الاسم ابو ده افهم كل شيء ده كده في دينه كو شيء ده كو اسمه بالواحد وتستوي الذكور وتستوي الاناث والذكور وتوجد كما ترى اوضح المسؤولين في كل الكل

abuwa da kanka ma'ana duka wanda zai fi yadu ya gaba da yin fiɗe ne ko kuma in ya haka da masu fara mu a ce in ma abu ta fara mu zuɗa su na shafi kuma zai zai fara mu su su fara mu a kal'adu kamar uba wal jarki kamar kaka wal jarki jarki da kakan kaka wal gudu inda kurbi biyu da zai yi da ta fara mu ɗa alfari ko kuma ɗa albari ɗa alfari wanda ta haifa ɗa albari ɗan da kanka ya haifa duka har yanzu kan al-ikhwan al-ikhwa duka kuma suna cikin masu cikin zari wato ainihin tafakkar asu ina nufin al-ikhwa fil asqa da al-ikhwa fil ab dukkan suna cikin gado ne tafakkar asu ina da kan bayani idan ka duka waɗannan wajibi ne cikin da yake al-usul da al-furuwa da kuma al-hawati da kace al-usul za a fahimci iyaye da kakanni alkuriya ta an fahimci ya'ya da jikoki alhawati shi ne kome jam'uwa ana kiransa alhawati don kan kuɗe ne ma'ana bar da kuɗe ne ya sa kiyar su alhawati da waɗannan duk na su duk wajibi ne kiyar da su in kana da hali da amma nan yin da waɗannan yana zama wajibi idan an samu sarrafi biyu na farko jimal hinsu بالمال او الكفر الذي فقر منه تقي عليه يعني يكون الفرق ثابت كل يصير يعني يكون انا بغداد بغداد وداتا وداتا من ما ده كتير لمس اعديل انا بكو انا عارفه لما توفاك ده كتير اما كنا بكيفن ده كل اللي بكتير يطانوه يكون كتير ده كل اللي بالمعروف عندما يقول مثلا يمكن هذا الذي فقر منه فقر idan su yanzu za a sun ya zanto talaka ko kuma gani kai amma in yana da nashi to kaga wajibi ya faɗi kai mahaifinka in yana da nashi zai ciyar da kanta mahaifinka in tana da nashi za ta ciyar da kanta to ka ce da ita yanzu bai zama wajibi da sai dai in sa ni ko dan ka in yana da ka yana da aikin da zai ciyar da kanta ka in tana da sana'ar da za ta ciyar da kanta ko tana gidan mijinta ko da ita yanzu bai zama wajibi da sai dai ka yi babin ihsan haka yanka haka kaninka duk cikin da wanda yake da aikin yi yake sana'ar yi to kai siyar da shi a kanka bai zama wajibi ba sai dai ka yi ne don insani kawai don zumunci don ka samu ladan zumunci yana ba ta an fahimta ko kuma sai an yi da mutum kuma ba ka ne ha ba ka da shi kuma ba ba yi kuma kuma ya faɗa kan ba ki da shi ba ne da za ka yi maka abin da ba ka iya kuma ita ne da kyau amma wannan mutum sai cewa kar ya yi ko kallon su yi amfani da wannan wajen turfa sa wani dan uwan irin yadda da abin da suke a cikin garin yau idan a cikin family aka samu wani ya yi fuski ta kasuwanci ko mukami to duka yayyansa da kallonsa kowa ya daina aiki ya da wani wannan ba rayuwar musulunci ya a rayuwar musulunci ta ce kowa ya yi kaji ya aiki ya zanto zarbi karka dogara da wani wanka ko ka dogara da wani sanin ka ko wani san wani matar ka kamar kalkale ko za ka da aiki kawai ko za ka da wannan aiki kuma da cewa lokacin da wancan hukai a mai goya mini ya ta da bakar magana da wancan da wani mutum ke ce masa da'il masarima la tarhallu bi zaytiha wa qawdu fa innaka anta ta'imul kafi yake da'il masarima in ana fagen nuna karen ka tashi ka bar wajen za ka hannu da jefi a kar ma ka yi yunkurin ne za ka je wajen ya kai kai ko na gefe guda ka zama ka yi maka an tattara ilin kafi kai ko da su da ke gudu a maka sutura lokacin da kuma ɗauka biyu wannan bayan Allah ya faɗa wancan nan wannan magana sai ya nemi masana harfin larabci ita abin nan da ya masa ya ban ko zagin su ta ta ai zagi ya masa rakar ko yanda babu zagi bayan ma'ana ya zama shi ba da amfani shi zai zauna ke da wanda ba da amfani shi da ke da ma'ana ba a lissafa yi cikin mazaje shi a cikin cikin ne cikin mata ke yake haka yake haka ne sai ka da ke masa ce ba a nan gudun da abin da ake so abin da yake so yake da shi ne ya ce kar su yi zanto yana da yadda zai sana'a yana da yadda zai kasuwanci yana da yadda zai nemi na kanta amma ya su irin waɗannan hadisai sai an ce dan uwana sai ya ce zai ce da kai ne in kawo fakiri fakiri ka ce ne don ba saboda kai ya ne kare ya sai baligi ba ya zama wajibi ce da kai haka zai baligi ka zai ce amma matukar ka girma ka iya sana'a ko da ka kudin auren ka amma in ka je sana'a za ka iya samu to ce da ta zama ta faɗi a kanta amma mu kaddara ka girma ka zama na kasance ba ka iya wata sana'a da na kasance ka za su ba ya zama wajibi da zan je ka ka a irin wannan amma matukar akwai sana'a da ake koyawa na kasance matuƙar gwamnati ta gina gida na karɓan bakuncin na karɓaɓɓu da siyar da su da koya suna sana'o'i da suka dace da yanayin da kasa su da zai zama da gida wanda ya da dole ku da wani dan da musulunci yana kan mutane kowa zanto mai kwazo da himma an gane ko sannan kuma nan da wannan hadisi na nuna mana dukkan waɗanda suka yi hadisi su da su ko da sun yi tarayya to haƙƙin wani ya fi wani haƙƙin ruwa ne akan gaba sannan wa sannan uba idan an zo cikin yan uwa maza ga mata hakkin yan uwa mata ne akan gaba duk mata su suke masu rauni sannan wa ɗan uwa maza sun samu za Allah ce ummat wa abak sannan ce wa uktak wa akak ثم أدناك فأدناك sannan mafi waɗannan sannan mai biyu na waɗannan wajen kusanci sannan mai biyu na wajen kusanci أدناك فأدناك wannan hadisi Imam An-Nasa'i ya rawaito wa sahahu Ibn Hibban Ibn Hibban ya inganta wa Dar Qutni Imam Ad-Dar tabbata hadisi ne sahihi

ولا يكلف من العمل الا ما يريد رواه مسلم أن تقول بعد غريبة الله تعالى تعالى غريبة في من قال الله صلى الله عليه وسلم من من من يدرك القرآن هو الحكم في عند أكم النكا ياد ديني أكيد بسم ياد ديني أو مثل السرعه. أنا مثل باوة متكون مجي انا جرى ما متكون مجي يا ديني أكيد بسم ياد ديني يمثل السرعه ولا يكلف من العمل kuma kar a dora masa aiki illa ma yusu ko abin da zai yi rawar muslim wannan ma muslim ne wato idan kuma muna a hadisan ne dai dai kaga cikin wanda muka ce za a ce da shi sai muka ta san wanda hadisi ya faɗa dan mun dai hadisi kuma sai muka ga kai a hadisin da mun ambaci dawa ba an dafa ba na a yanzu ba ba da maganar dawa a hadisin farko na hindu بنت عتبة امرأة أبي سفيان أتكلم عن زانة كذا متى أما كما تبدأ تعزى أجيب من بذير بيومان كذا بذير آر التبار أنت هنا من لا الله تقول المهلوك تعامه المهلوك هو من أتى ملكه فلك المهلوك يا شافي باوى يا شافي دبا yadda yake wajibi siyar da bayan ka domin sutura da yake bayan ka mace ko namiji dole ka siyar da shi dole ka masa sutura to haka wajibi ciyar da ragonka da tunkiyarka da akuyarka da shanunka dole ka ciyar da ciyar da su ina ta hanyar kai su ciwo ina kuma ta hanyar ne ka sayo musu harawa da tuta ka kawo musu mutuna gida a dawo in ka ɗaure su a gida dole ka zo ka kawo musu da yabi in ko da ka ɗaure su gida da dole ka je ciwo da kanka ko ka sami ɗan ciwon da za ka sa ka biya su zai ko su ciwo su ci abinci kuma bayan nan da kai su wurin da za su sa ruwa a yi ruwa za ruwa su ne su da gida wannan ya zama ciwo da kanka yadda yake haramun ka ajiye bawan ka ba abinci babu sa sannan kuma a yi haka kuma haramun ne ka ajiye dabba ka kaudar ka da ita abinci yadda yake haramun bawa ka tsora masa aikin da ba zai iya ba dan manzo Allah ya yi kallon min ayyana illa la yusi to haka haramun ne dabbar ka tsora masa kayan da ba za ka iya dauka da su da kyau ya tafi daga mutanen mu na karkara ɗauki kaya mai nauyin da suka daura kan jaki kaje ka kiyar kana don suna ranka wannan ne sai an da baya da haka a samu kan da kasuwa a yi dukar da da sunna dukar da ya wuce na labantarwa ko kuma kada su domin a nuna masa da da ne duka da wani lokacin ma a samu wata sanda a rinka sakawa a cikin ta a ga na fita wannan ba sai su da su da ko ina ta suka ya tabbata cikin hadisin bukari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke bada labari yake wani mutum wani rana ya kama kansa zai hau katon sa ko ya kama kanyo ta zai hau kuke so bayan Allah dan tsoron Allah da ahlul sunna dan ka hau ba an halittu don ka tsoron ni da ba'in ne ba dan da za ka hauni sai waɗanda suke da wasu koyarwa da Allah wasu suke sami ya da magana sai maza Allah ke yi eh, amintu ana wa Abu Bakar da Umar na yi imanin haka da faru ni da Abu Bakar da Umar tunda an san da suke kuma karwa hau ya sake ta wata rana wani bawan Allah yana kiwon tumaki da awaki sai kuma wata kawo hari ta tura a koya ɗaya sai ya bi ta a guji sai da ya kwato a koya sai kuma ta koma gefe guda ta kalle shi sai idan nan ta kwace ta ya zo kwace ta a hannun ranar da ɗan ciwo baya nan sai ne kaɗai a daji sai mutanen da ke yi suka sake wa a kuma ya da magana maza Allah ce eh amantu ana wa Abu Bakar wa Umar na yi kuma da Abu Bakar da Umar hadisin Imran din da manta ba a lokacin da maza Allah ce maganar wannan Abu Bakar da Umar din ba ta amma maza Allah ce duk da ba ta mun yi musu ba ya ya karɓar musu cewa sun yi imani wanda ke nuna matsayin Abubakar da Umar sama da kowa cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da matsayin imanin da manzon Allah ke za ta koda a kan su ba to wannan hadisi na nuna mana mu'jiza ta mujiya to ya lalle annabi yana da magarin mutane bane ba Allah na sanar da su wani bangare da fassara wahayi irin wanda sauran mutane za su da wannan matsaliyar ilimin gaibi kenan zalika min anba'il ghaibi la yuk وما كنت لديهم اذ يقول اقلامهم ايهم يقتل مريم وما كنت لديهم اذ يكتبون حتى في تلك من انباء الغيب اليها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان الاخره بالمستقيم لان الله لا تنبا ان نجي معك بذكر وحي اما هذا لا يجوزون مجال الضبع لا يجوزون مجال الرجوع كره تجوز فاتيك منا هذا الذي سيجد منه اتيت بريطانيا اذا اتيت ابن اسامه كنت بريطانيا يقول لك ابن اسامه كنت بريطانيا noma ka saura mata galma ta ja ko ka saura amalan ta ja wannan za ta yi amma ka haura ta halittu ta dan wannan da ta yi bayani da kanka ka yanka ka ci wannan ya halatta ka saci wannan ka sa wannan ya halatta amma ka haura wannan ba a kasa ina ba da kun fahimta a cikin nan daidai ta amini da dabbobin gidan yana bukatar sai karanci dadukan da suka nuna haka cikin mabisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan karbi abin da za a sanar da ranar kiyama mun a sanar ku wane ne mai karancin daraja tsakanin bawa da yaron gida yaron gida ko dan ka ne ko dan jala ne ko dan ne da shi bawa wane ne mai karancin daraja bawa bawa da zai da ya kuma Allah ya fi gudu kallon kamar in ba a karɓa da yau kuka idan gidanka amma yaron gida idan ka dace albashin kuɗi da yana fata ne mai ka sayar da riba yanzu ki riba nan ba su gari ba kasu in ba su kuma da aiki ba ka ba ka ne sai ka ba shi albashi a karɓar masa ya haka ya ƙirga da su kuma sai gida ya fara mai ma'ana yau kan duka duka gani ne yanzu da ƙa'idar aiki gaba da wani lokaci mai yota dai dama da mai yota a gida yau zamu ba na kana da take ba za ta tafi ba ya ba da kuma nan ga irin lokacin da kake da aiki yanzu ka ba shi albashi ya ba ta ya ba ta dai to haka dukkan yayi gida idan yake ya ba ya za ta yi to amma tare da haka bawa din nan shi ne amma ga san kuka da wata aikin da ba zai iya ba to yaron gida kuka da wata aikin da ba zai iya ba kuma ku dubi dabba da irin wannan hatsari manzon Allah yana kar ayi abin da ba a rubuta da roƙi ba ya rubuta kuma sai ka maka abin da ya fi karfin ka ka tsaya masa aikin da ka ta fi karfin ka ko ba ka roƙe shi ba akwai dole sai an bi gidajen nan an ga yadda ya fi a sai ka shiga dukkan gidajen nan ka je ka koyar ki mu'amalantar matan ka da ƴaƴanka da yaran gidanka dukkan ruwan da suke kafin ka ina da ba mu yi abin nufi dole mu duba mu ga me ya dace da abin da Allah yake da abin da Allah baya لما حديث رواه مسلم وعن حكيم بن معاوية القتيبي عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه وأنا حكيم أنا حديث أنت قلت حكيم بن معاوية القتيبي عن أبيه يكمل جماعة جنسة قال قلت يا رسول الله لكن يا من ذا الله ما حق زوجة أحدنا عليه ليه لقد تكون من لما حكيم ما قال سنة قال أنت تقومها إذا فهمت وتسقيها إذا استفيت وذلك تسقيها إذا إذا كاتي تسار إذا إذا كاتا معنى yadda za ka siyar da kanka haka ake so ka sanar abin za ka siyar da matarka yadda za ka yi wa kanka sutura haka ake son matarka ma ta maka sutura ana hadisi ne na kaita ya takaddama ko idrisu nisa ya gabata tun inda muke magana kan babu idrisu nisa cewa karka da kuma a fuska karka nuna ma karka ka za karka kai da kuma su ke gida na ga hadisi da ya fara da baka kaza mu hadisi a cikin sa akwai bayani ku ciyar da mutum da wajibin ku ne da sura karka nan da da gaskiyar da ita da mutum sura duk za mu gina ne a kan ilma a da muka ambata kun farkon bayan kuma hadisi ne wanda yake hakan bayani ya riga da baka baya وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بدونه قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن يجب لكم في المعروف اخرجه مسلم أنت تقول بالذات أن عبد الله الله تعالى قال إذا النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث بيقول لك أنا كان أي نبي كان في حديث من قال في ذكر النساء من ذكر الله يا بقى وجن بيت بياني أكان إكن سباتا كو حق إنسي فيقول ولهن عليكم mata suna da haƙƙi a kanku rizquhunna filan ne siyar da su filan ne siyar da su fi fitratuhunna filan ne tufatar da su ne musu sutura da ma'aru ta hanyar sadaka abin nufi da gidan ƙarfinka idan kana da hali wasu za su tafi ta sai ka tafi tafiya in kana da halin mutum sai ka ta tafi tafiya amma in kana da halin da za ka iya koya matarka a tabbata za ka sa maka ta naira dubu ɗaya da ɗari biyar ko ta naira dubu biyu ko ta kai kana bin a tabbar ɗari biyar ko ɗari biyu da hamsin ko da kai da naira ko ba kai da naira ba in kana da halin ba a cikin kowace shekara za ka iya tsinkawa matan ka sutura alal akalli sar hudu zuwa sar biyar ita ma ta sa ita fara kokowa ko kuma ta sa ta ta ka ga gida ganin ta fiti da kan tana burge ko ta sa ta ba ta burge ita ma ta sa wata ma ta sa kana da halin da za ka iya mata kaya sar hudu bayan a lokaci guda ko kuma a'a bayan kowane wata uku kayi sai bayan kowane wata uku kayi daya sai ka fasa yi iya ke sai a shekara shi ne a cikin azumi da kuma da kai yi yarda da Allah ya saka ka wadan shi suna nan bane ya ne da za a ji ya da shekara sai su kai a shekara shi ne bayan zai karamar sallah sai bayan Allah ya saka haure sai a mata ta suna sai kuma in za a yi mata kifi a mata irin ta Kayan ka ɗauki da ba ki ko kuma ko kuma ba ka yi na a nan ba ka yi haka ko ko ko da ki ta bin a cikin ya kamata ya zanto cewa duk lokacin da suke da hali da kuke ne da yawa ba ka tsira abinda ba a so a tsira shi ne al'amuran kaya kamar al'amuran waɗanda waɗansu ma sai a yi wata biyar ko shida ba a ba kaga ba bukatar su kuɗin su wannan kayan inda za a ce da mutum ne sai a samu lada ko kuma wannan kayan da ba sa din da ba a bukatar idan ga su amadadin su inda an bayar wata tata ko a samu lada ajiye su kawai su yawan da wasu kuma ta ake shekara ba a sa da su ba da amfani ya zama ilimin gidan ki ko kuma su ko ne a yi masu kai da gasarku waɗanda za a rinka ado da su da biyar sun su da sarkakon wata rana kuma idan an ga sun ke za ka ɗan bayar kuma a sake wani waɗansu wani lokacin kamar ba wasu in kaya ya mutu ne gaba ɗaya ba idan matar ka tafi kaya a sawa farko zai zai ka to kuma ko yadda su ta ko yadda burgewar ke zuwa har za a zama wata rana za ta daukar fuskar inda za ka sake wani kayan tsinkin daban wani kalar a tamfar daban ko da bai kai wancan ba kuma sai ya ka dan ko yanzu ka fara ganin ka to sai kullum matar ka tafi mata sabuwa kuma ta rinka rinka yana ido ba sai dan da me yasa akan titi ba amma an ka kalle matar ka kullum da tamfar ke dai kuma sai tana da halin kai dan kuma ne dole ka taimaki kanka ba ba ka taimaki kanka ba sai da ya kamata duk wanda yake da hali ko yaya kuma shi in ma ya karfin ka ne a kan ɗari ko sai ko su ɗari yi a kan kan yana da amfani yana da amfani ƙwarai da ba ma a kyale sai ko da shekara ko mutum da halin bai ne ko da ko shekara wannan kan ba da dole manzo Allah ya ce wa lahunna alaikum rizquhunna وكسوتهن بالمعروف suna da haƙƙi a kan kulafiyar da su da tufatar da su bilmaru ta hanyar su dace akhrajahu muslim wannan imam muslim da yahudu وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يطيق. اما حديث ان تقول عبد الله بن عمر الله تعالى بعد yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kafabil mar'i isman ya isin mutum zunubi an yi bayyi abin da ko da ko zartar da wanda yake kiyarwa kana da halin zaka sai jiki to na fure wa kake sai jiki ra'ayin bani ra'ayin mata ce ra'ayin iyaye ne ya isin kayan laifi ya kamata a ce mahaifin yana da kaya na zuwa juma'a a cikin mutunci kaya na an zai su ɗaukar aure a cikin mutunci in za a yi tare da su ga unguwa a cikin dukkan cika amma sai ka rashin riga ya biya ko ne da suka je ta wata kowa da banka aikin mutum ke kai shi yayi gaba wane ne reke wane ne jijiya shi ne da asalin an ta farko kai rufan ka ne amma yanzu kai sai kamar ne rufan ka sai ka riga da kasa kan ba ta aikin hukumi za ta yi ado ba ta matsayin za ta yi abu kuma akwai irin ba ta adam ba an ce da dole sai ka tsinka masa irin naka da ƙarfi ne a wata kare hula ta babu jiyar ba ka su gidan ko ba karya ba akwai kai su kada su jiyar da ba karya ba za a tsora ba a kawai ba sai an jiyar da hula ta ba a fita a tafi ɗaukar aure ana bin ko da kofa su gudu da kan su kai kare wani sani ba ma mutum ya kyale mana jinsa wannan ba da dogara gaskiya mutum ya kyale mana jinsa ko da kyale su lokacin damana ga ɗakin sa na yi ko kuma ɗakin kada kun ji arƙi wanda ba a ɗauke musu ba kuma ne kuma ba a ɗauke musu ba sosai amma su yana kan inda ta a kwana uku ba su da kuma ya kuma shi ne ba ya jinka aka kuma tuntunta ko kuma ita ce ya haifiyarsa aka kuma tuntunta ita a jinka haka ko kai kana da hidimomi a rayuwa da ba za ka iya biya kowa ma da ka biya daukar masa dan aikin da zai da masa hidima yana gyara shi yana wanke masa kayansa yana goge masa yana ko ma a gyara masa aikin sa bala asar kafin garba an gyara ɗakin an karkaɗe ƙura an gyara masa tuntuɓa da magariba ta yi kafin yanzu an tsaye su da kan tattan kai kan zai su yi duk wani irin wannan amma sai ta ƙi kamar kafin kafin jikin mahaifinka ko kafin jikin mahaifinka in ka ka wani kuma ya ɗan sai zuwa wannan ka gaisa a yanzu mutum har mutum amma idan ka je mutum inda ƴaƴan suke kwanciyar sabon wani kan wani kuma yana da halin da zai yaba sami ko kuma tsaki ƴaƴansa ka je na zarmin su tsari yadda ba za su iya haɗin yawo ba kuma yana da halin da zai inganta musu ko yana ɗan aikin da zai musu hidima kullum in suka ji tsarin a wanke ka tusar ko a zo a zuwa na ruwa a sanya a wajen jara na a mayar da daddare ya ko a sa leda kan ma ya zuba jin ka tusar duk mutum ya da halin da zai da sa'a yansa wannan duka samu duka da yawan mu gane yau da yawa ribaye za a jirgin ɗauki ya burge ka amma in ka je gida sai ba ka kunya ko da ka kamata ku kiyaye wannan kwarai da gaske mu duk tsoron Allah dangane da haƙƙin matanmu haƙƙin ƴaƴanmu haƙƙin iyayenmu wani kuma yana birni mahaifinsa na ƙauye ko mahaifinsa na ƙauye ba ya zuwa gidan dubu da ya shekara bai na san halin da suke ciki ba an yi ruwan suka yanzu mahaifinsa tunanin yake ya zai yi sassabe ya zai sami takin zamani ko da dubu ɗaya ɗansa na birni da babban mutane. babu zunubi da duk wannan ba daidai bane ba kafa bil mar'i ithman an yudayyi man yako manzo Allah ya isi mutum laifi ya kozalta wanda yake kore da kore kozalta shi wannan ya isi mutum laifi yana nufi da sa'i da yake haka imam abu dawud haka al-hakim haka imam al-bayhaqi dukkan su daga abdullahi bin amr bin al-as an gane duk kuma hadisi ne sahihi wa huwa inda muslim بلفظ أن يحدث ya من يملك قوته يا أكيد كل شيء أن يحدث يلقي يكامل عن من يملك ya kame يا wanda yake mallakar abincin sa a hannunka matar ka abincin ka na hannunka abincin ta na hannunka sai ka kame ka rinka masa koro ka hada ta ko danka ko mahaifinka ko duka wanda yake wajibi ke da kai ne da rabin gidanka in ba ka ba shi duka kan kaje halin kana da halin yi ya zanto sai Allah ya tambaye ka duk hadisi ya rubuta وعن جابر يرفعه في الحال المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها أخرجه البيهقي ورجاله صفات لكن قالوا المحفوظ وقفه وانا هديدي أن كثير جابر بن عبد الله أن قال جابر dangane da matar da mijin ta yi suka ce la nafaqata laha wato ba ta da nafaka abinda yake nufi idan mace mijin ta yi mutu ba dole ba ne a ɗauki abinci a ɗauki a ɗauki ko da ita cikin dukkan da muke ke gani don lokacin da muke gani dukiya ta zama ba ta ta zama kawa zama da ba a ce za a ce da mata a cikin kuma yanzu ya zama kenan ba dole ba ne ba don mutum ne zama ya zuwa ya shi kuma ya riga ya mutu ya ga su a nan gani an fahimta ko da ta wannan ke nuna duk dukiyar da mutum ya bari lokacin da ya mutu yana mutuwa nan ta zama ba ta ta zama ba da aka yi ɗansu malamai ma suke kawusawa ko suke tsanantawa suka ce daidai da abinci da aka ɗora ta tukunyar tuwo yana da rai duk abin da yake da tukunyar lokacin yana da rai to ya tsira ko da ya mutu yanzu da an sarki ya zama sauran gaba amma abin da bai shiga ba za a shigar ba sai a kawo cikin kayan gado akwai ɗansu malamai suka ce waɗansu malaman kuma suka ta'a ya kamata a yi sassai abin da ya shafi abinci an sai kayan abinci ba ga al'ada ana ajiye kayan abinci na wata ɗaya ko wata biyu to wannan ya halatta a rinka dafa duk ɗan gidan suna ci a cikin kwanakin nan na takaba har iyaye su gana takaba an gane ko in yana da abincin da zai kai wannan amma hakan ma ba zai yi ba illa bi ribal warasa sai in dukkan magada sun ce mun da haka in mutum goma suka ce sun yadda aka samu wata ɗaya su da yadda ba to ba za a yi hakan ba da haka da me za a cigaba da ciyar da ƴaƴanka da ko ya kuma sai yanzu kuma ya ta koma kan yayi magajin da in ba za ka mutu yanzu in yana da kamar idan mahaifin tunanin in yan tunanin in kanin tunanin dangin su da ita ko ya ce ta ko kuma yasa da ƴaƴan su kai karfi da ita amma yankin ya ayyana da yanzu abin da wannan ke nuna wa wajibcin ciyarwa yana faɗiya daga yanzu daga lokacin da mutum ya mutu بعده في أخرجه البيهقي ورجاله بقاسه بيهقي ورجاله ماذا جنى جيسن أم المحفوظ لكن قال في بيهقي المحفوظ وحكته أجنى أكد في أي أحديث يكون حديثه موقوف مدن الزابر كيبا مدن من دن الله موقوف تكن في المحفوظ قائدة من حديثه وانه في يكون كنا حديثه كاس حديثه كاس كما في مخالفة الثقة من أو الأوثق idan mutum amintacce ya rawaito jiki ya saba wa wani mutumin da ya fi ta harda da su da su suna da hadda amma wancan harda ta tafi to shi ne karancin hadda ɗin sai a ce da abin da ya rawaito ta ba za a karɓi shi ba sai a karɓi wanda wancan da ya fi harda ya ko kuma ko kuma a majmu'a min al-thiqat wato shi amintacce ne ya rawaito hadisi sai ya saba waɗansu adadin mutane uku ko hudu wanda duk ajin su daya ta dukkan harka da aminci ajin su ɗaya ne tuɗe ne su bi ba amma ko uku sun ce kaza ko kuma shi ya ce kaza to sai a ce hadisin da ya rawaito ya zama sa ko kuma hadisin da ya zama suka rawaito sai a ce masa al-mahsul wato kuma ana abin da ya zama da ke nufi hadisin an rawaito da waɗansu hanyoyi wata hanyar an ce manzon Allah ya ce wata hanyar an ce jabir ya faɗa yake to hanyar da aka ce manzon Allah ya ce ta هل يبقى في جاد الموضع رأيك تعمل معصول يكون والمعصول يكون وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم يا رجاء ذات نفي النفقة في وباب السير وفي حديث فاطمة بنت قيس أو أنا حديث بدل فاطمة بنت قيس في وباب السير وفي ga mace da mijin ta mutu da za a sai da ita cikin dukiyar mijin ta ba wannan eh, ya ga ya gaba ta bayar wa muslim imam muslim ne ko a da zuba na gurin da yanzu an ya tabbata da wata hanyar daban da ta hanyar jabir da cewa manzon Allah din ya faɗa hadisin Fatima bin Tukayr shi ne ke ya tabbata nafi nafaka fi hadisi فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم كذا أباب وتوبة وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدا احدكم بما يعين تقول المراه اطعمني او تلبسني رواه الدار قطني واسناده حسن hadisi an karɓi daga Abu Hurairah Allah ya kare ta gare yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake al-ulya khayrun min al-yadi al-sufla hannun da yake sama shi ne mafi alheri sama da hannun da yake kasa hannun da ke sama hannun da yake bayarwa kenan hannun da ke kasa kuma hannun da yake karɓa kenan wa yadda dari ahadikum biman yaqul ya kamata kowane ɗayan ya fara da wanda ya zama wajibi ke da ma'ana kafin ka je ka yi misali da makwabta ko waɗansu abokanai na nesa ya kamata ka fara hisabi daga cikin gida ka wadatar da mahaifi da mahaifiya ka wadatar da matanka da ɗayanka abin da yake rara bayan wannan gina sai ka cigaba da yin hisabi da sauran mutane amma idan amfanin ka zama inuwar duniya na nesa kasuwanci a waje kada yin mutane da hisabi da mayuka da makaɗa duk ka ne su amma kuma a gida ɗayanka suna cikin halin da ka yanzu da ma aka samu irin wannan abin da kan kaga mutum idan zai yi biki yana tara dukiyar da zai kashe wajen biki da mai roƙa da kai amma san sa cikin halin da ba na kai kannan sa suna cikin halin da ba na kai kannan sa sun gama cikin gare suna son su jami'a ba su da hukumin waye zai biya musu kuɗin makaranta na registration da sauransu ya yi da hujjar musu ba amma hujjar ba na maroƙa wani kuma zai tara kuɗi ya tara ya aji ko da mala abdullahi ko kira da masu hulu mutahari na tare kuma ya aji bawa barki ma'ana ko in yake gurin da ko da mutum yana neman kansila ko yana neman kaza ko yana neman kaza wani ma shi ba shi zai shiga zaben ba yanzu akwai mawadata na su idan kuma da kowa nan ba a yi mawadata na su suke tare da su aji in yake neman zaɓe ya ko su kalli ya yi ɗan takarar gwamna wani shi ne zama da alamar zai in kirayen su za su taimaka masa da miliyan goma miliyan talatin miliyan hamsin ne yadda neman gaba amma idan ya ci su ne za su ba da wanda za a ba kuma suna da mun dubu a kuwa an hau an hau ko kuma wanda za a baiwa accountant da na state ko kuma shi zai ba da wanda za a baiwa kasa da wajen ɗan kila a wanda ya miliyan talatin na ko miliyan ga da aka bashi babban akawuntan na jiha ba na duk kudin da za su shigo lissafin a hannun yau shi ne gaba ɗaya alfaza ne don akawun na jiha ba da sai abin da gida sai abin da gida ya yi ya ko masu kudin da suke haka waɗanda suke kasa da wannan kuwa kudin su ba su da yawa su za su zaɓuwa za su tsora ta a kudin da ta ƙarɓar hukuma da kasa masa miliyan biyar ko miliyan goma ko sha biyar ko abin nan amma kuma akwai waɗansu bangilorin da su za a ba wani ta ɗan shekara duk kuma da za a yi za a ba ya mayar da kuɗi ya yi nufin da nufin kan to duka ne suke su irin wannan amma babu zumunci babu tsoron Allah ba su tsawa mahaifansu da ɗan uwansu da wayansu da kannansu waɗansu ma matansu waɗansu abincin da za a ci a gidansu sai sun ba da sunya مجالة ويبدأ أحدكم بمن يعود تقول المرأة مثل لا تسيء أتغني أو تلتني ko ka ciyar da ni ko ka ni wannan hadisi jimlar farko ta al-yadru qul ya khairun min yadi sibla ta inganta har ma bukhari da muslim sun rawaito wa yabda ahadukum biman yaqul ya inganta a baya amma jimla ta karshe cewa ta qul man atu aw tanbituni ya inganta ta ta hanyar daban shi a cikin hadisin Abu da Allah ta duka da hadisi ne mai ma da yake na da ya haka ina nufin wannan sanadin da ya kawo a nan gudu amma ba haka ba wadansu bangarori na hadisi suna cikin bukari da muslim wato tsakurin da aka a tsakurin ne aukan da biyu? mace na da wanda ke ko da sayar da ni ko ta fito ni abin nufi idan mutum ya kudo yana kasta abinci ya ci ba ta abinci da gangar a hali da yi tana da dama ta yi ne ta nemi take waɗansu za su ka ce in ya ƙi ne da gangan idan ta kai kotu alƙali su da sauƙi sai da ita da ta yi ko mace tana da dukkan to tafa wadan suka ce sai ta mai madaki alƙali ya maza mata ya fice ta wadan suka ce ali idan shi ne ya fice ta ka ga nan dan ne ko ne kafin ida ta kare amma idan aka ce fice kan nikafi lalata auren ake yi akwai damar kudu babu damar kudu وعن سعيد بن المسيب في الرجل الذي لا يصدق ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما an karɓo daga sa'id ibn musayyib yana cikin manyan tabi'i yana cikin malaman imam malik ibn anas Allah ya kare kare في الرجل الذي لا يجد ما ينفق على آله من قبل بتمن دا يكاد فهم أبن هي سيد ديانة قال سعيد بن المسيب يقول يفرق بينهما في عربة أخرجه سعيد بن منصور سعيد بن منصور يقول عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد يقول ما سيد سعيد في أبي الزناد ما تجد ابن مسعود ثم لما اراد ان كان زمن سنه سيد فقال كيف ابن ثم ايه ثم ما لك هذا مرسل قوي حديث ابن مرسل يلا بكره في تلك السنه فحديث ابن مرسل هذا ايه فإذا ابن مسعود بيتا وانا هو في اي جزء جاء النوبة لانك بعد دامر في النبي يلا ما هو يلا نمر الكسكو لانه لا يرسل الا انت كايتي انت بس مرسل قوي ولا تجد حديث آه في سيدنا المسيح بالا ايه ارسال الحديث يقول لك وين بنجي عم قال الشافعي ويشبه ان يكون قوله سنه اي سنه النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي يقول بسعيد بن مسعود يقول سنه انا نقول سنه النبي كده كده ما بنتكي من حديث الضعيف لذلك بعد هنا لم يكن سافر يقول في حديث عمر وعن عمر رضي الله عنه انه كتب الى امراء الاجناد في رجال قاموا عن نسائهم ان ياخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا فيطلقوا بعثوا بنفقة ما حدثوا أخرجه أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن عن جابر بن عمر الله كتاب الجابري أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا النساء نسائهم عمر يا أيكا إلى أمراء الأجناد يبيع لكم المؤمنين أمراء جنبنا أمير أمير كذا في الأجناد جنبنا نبي كبير ya aika wa shugabannin ya a rinduna ta yaki waɗanda ya tura su kasashe daban-daban ya aika muka da cewa su da jari da zaɓi dangane da lamarin mutanen da suka yi suka tafi suka yi tafiya a nisa idan suka bar matan an yi ake zuhun da an yanki ko ayyukan da ke yin cewa kowane kwanan da ya fi tara sojojin da suke da cikin sai tambaye su sai su ya bar iyalinsa ba tare da gasassan abinci ba idan wani ce gani yake ko ka kawo abin da za a aika musu ko kuma ka kawo takarda a aika maka takarda ka haka shi gaban dai gaban dai yake kuma rake abin da shi kenan kowa ya tsara sai yin da ke gaban sa idan ya ba ba ta ba da ta tsara abin duk wanda yake gani a ce to ko dai ka kawo kudin a aika musu ko kuma ka kawo takarda in ba da kana ko da ka bayar ko ka bayar da ita dole ka bayar da ka ka ce da ta bayan kamar da ya ce ko ne ya ga kuma yau kana da kaji da ya ba ka da nan kaji sai da ya ce ko ne bayan tallaku ba a su bi nafaka tuma hada su yake in suka zaɓi cewa a saki matan yake su duk da haka tun da matan da suka yi kafin a sake su ɗin wannan kwanakin da ba a bin sai su biya ba su ba أخرج هشام وعمر بن الخطاب باع وفاء wato sun kuma dai kan suna da kayan suna da albashin da aka ba aka kuma in yake suna da rizik din da ake ba sai ne yake suna da abinci da ake ba su ɗan kuɗaɗen da ake ba su to kuma sai su bayar da kayan abinci wannan hadisi imamu shafi ya rawaito sai sai aka tunda magana ta tabbata ta tabbata magana manzon Allah sunnar da hakiki isnadin hasani sanadin hasani tabbata sanadin sa hakan ko mu ce ba ta ya inganta to anan gurin malamai na yin sabani dangane da mutumin da ba ya da abin da zai da iyalinsa ba ba sun farko inda ka da shigar kai aure sai ka samu Allah ya ce yayin sa su ladina la yajiduna nikahan hatta yi yahum Allah min fadli wanda ba ya da ikon abin da zai rike matar ya kuma sai Allah ba shi da talaka to amma da kana da shi sai ka aure mace daga baya sai ka kalli mace ta nema ya gagara ya za a yi malamai suna yin malamai guda biyu waɗansu malamai suka ce dukkan mutumin da ya kalli ba da abin da zai sayar da matar a yanzu ko adadin matan a yanzu to mace tana da zafi ko dai ta nemi a fukuta ko kuma ta hukuma an gane da ta nemi a fukuta ko ta nemi sai ta haƙuri in ta haƙuri ya za a yi ko za a rinka aiko wata abin da gidan su ko ya san gudun ya karye ko kuma an kuri da aiki yanzu da ya ya kama aiki ko mutanen gidan su sun da taimaka mata ko muka farkon da taimaka mata ko ita in ta iya wata sana'a da za ta yi a cikin gida wanda za su ɗan rike kanta irin sana'a su dabarun su na mata tana sayar da kuɗewa da kuka da magi ko da manja da gishiri da sukari ko tana yin zoɓo ko tana yin kiko suna ɗan samun kuɗi ko kuma suna yin aikatar haka da wasu suna da waɗannan ayyuka ko ta iya saka ko ta iya sama da injin taliya tana ɗan yin taliya tana sayarwa da mabarta duk da nan da garin ya kamata mata musu iya gurgunan wadatar ne gurgunan abin da ya kamata su iya amma a sai haka ta da wajen yan dabaru na gida don saboda lokaci in ka samu kan gaba zai taimaka maka sai ga an zauna lafiya a cikin ka bai ba amma sai sun rubuta cikin kan nan ku da ta dinka da ba magana ta biyu malaman da suka ce a gaskiya in dai miji da yana da yadda zai rike mace ya aure ta daga baya ta da ta zo mata to ba shi halitta da mutum za su ne ba su za su ne ba su ba ta da wannan kawai dole sai hakuri suka ce don ba da wani hadisi daga manzon Allah kawai daga wasu da yake yi haka suka ta wannan magana Allah ko in bayanin ta amma ba wani lokaci daga bakin manzon Allah da ce in nabi ya samu tantar da masu sanin mutum suka ta abin da mutum a cikin Qur'ani Allah ya ce yin dubu kafin min tafi wa man qadara alaihi rizqu fa falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha fa yaj'alu Allah ba'da usri yusra sai ka fake a karshen aya fa yaj'alu Allah ba'da usri yusra da sannu Allah zai kawo sauki bayan mu ma'ana in yanzu ya ciyar da dan karamin abin da ke hannunsa wata rana ma ya kasa kar ka sa ka fara da shi sai yaji alallahu ba da uku ya hakuri za a samu sauki daga baya kaka ta abin da aya ta ce ne ku hakuri za a samu sauki daga baya ba ko to wannan magana gaskiya na da tana da sauki wanda zai da ta kowa ya kasa sai ya sauki to ai yanzu da yawa mutane zai zai zai zama gora yi eh أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجلا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد وما هديه أن karko أبو هريرة الله في كتاب kare يقول gare shi yace wani الله يقول عندي دينار ya manzan Allah yana da dinari daya manzan Allah ce an fikhu ala nafsi duk ka ce ya kanka na ga wata bukata da kuka ce take kada in bi aka yace zan da ina da wani kala an fikhu ala waladi ita kika kika ce da da ƴaƴanka kada in bi aka yace yana da wani kuma kala an fikhu ala ahli kika ce da iyalinka lafazin ahli yana nufin da ke ko da da yaya yana da ahli da ka da take إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا لأهله على وقت جاء ita kaɗai ce amma da ke inni amin bi ahadi bi aka mata ahadi annabi ko in ce ce ga ta ita kaɗai ce amma an bace kan lafi jami'a ina da wani an خادمك ليك تبدا با با من لك هدما اذا انت خادم من لك هدما فهو ام كل يكون من اكن خادم انا مثل من اكن خادم انا مثل من با كنت خادم با استاذ قال ان دي اثر انت ما دوني قال انت اعلم كنت كنت تقول لك كنت تقول لك ما راح كنت تقول لك كنت تقول لي ذاك يدي اخرجه الشافعي وابو داود واللفظ له واخرجه النسائي والهيكل hakim ya rawaito amma bisa dalilin bai bisa Allah wala ya fara gabatar da matuka kafin ya ambaci ta a riwayar hakim wa an ba'd ibn hakim an abihi an jaddihi radiyallahu anhum قال قلت يا رسول الله من أبرد بجبار بن حكيم عن أبي عن جده مالك والد حكيم هو معاوية ابن هيدا الكثيري له ولأبيه شهبة ثم بابا حكيم بن wato a shi ne haida al-kusairi da shi da baban kuma da abin da wato ta habbai abin duki bahar ibn ya hadisi an daga shine wa muawiya ibn haida an daga kakan ne shi wato da muawiya haida da shi haida din duka su kala ya ce kuntu ya rasulullah na ce ya manzo Allah man abarru wa zan sauta fama daga albirru ne laysa albirru an tuwalli ujra man abarru wa zan sauta fama kana sai manzo Allah ce ummaka mahaifiyarka kuntu thumma man wa قال أمك يقول ما يجرك قلت ثم من نجي سننوا قال أمك ما يجرك قلت ثم من نتفنن وكما قال أباك ما يجنك ثم الأقرب فالأقرب ثم ما في جفن في أتفه هو ثم من يجنك ثم من يجنك هكذا دواليك أخرجه أبي داود والترمذي أبي داود والترمذي تكريته وحطانه في ترمذي في حديث من هكذا هكذا بل بيت من بعض بعض أحمد يروي في حديث في المفرد حتى إمام البخاري يقول الثالث الأبد المفرد حديث من هكذا ba gama eh to hadisin da ya gabata na abi hurairah yace indi dinarin duka wa ranar na yi ta bincika iya cikin bincikawa game da ilmi suka tsara da kenan ban ga bayani akan inganci ko rashin inganci ba sai dai misali da aka tsaya rana kika mun gane ne in ban samu inganci ko rana ma yi bayani insha Allah akwai abin da kira muraja'a in da Allah ya tabbata littafin Allah ya tsaya da mun akwai wani da malamai suke shi ne muraja'a wani malami da gaya yana saudiya cikin malaman saudiya zai karanta da lissafi in ya ce shi karshe sai ya tsaya bi dukkan kasafin da yana bin su yana bin su yana bin a cikin zai gano waɗansu kurakuranta ko wani hadisi da ya bar shi da ya magana a kansa ba ko ya yi magana a takaice ko ya ɗauke ta magana da ya ɗauke ta ingantacciya amma yanzu ci gaban ilimin sa ya sa ya gano tana buƙatar gyara ko ya zo muraja'ar kafin na karshe wanda ya kunshi bayanin gyare-gyaren abin da ake to ina fatan Allah ya samu kuka san littafin Allah ba mu ikon yin wannan muraja'a duk da aiki ne da wahala dan wannan na nufin bin kafa tun daga na farko har yau zuwa na tafi inda kira da ake haka aiki ne ba san yi kira kafa zama kwanar kai kafa tsayi to amma dai akwai dai wasan kuma da zaɓin da ya Allah ya taimaka ya rawar da mu ba ba mu yi sannan irin wannan maraja hakan ko wanda ke taimakawa mutum da yanki ba kamar ɗalibai da suke karatu kare wato akwai na abu guda kuna da nuna a nan gurin mai yawa wadda tana ba mu sha'awa kwarai da gaske da ya abu littafi da gwamnati ba da littafi kuna kokari wajen nan kuma za ka duba da kusan duka abubuwan mutane da wanda suke ko malamai ne a makarantun islamiyya ko ɗalibai ne a islamic ko ɗan turare da kuma waɗanda suke ma ɗan boko ne ɗan ɗan su waɗansu ma'aikatan banki waɗansu ma'aikatan gwamnati su kaza kowa na da da wannan yana ƙayatar da mu da mu suke kaza wannan na gwamnati a matsayin ababen abin da ba a samu da waɗansu wurare daban-daban ko kuma da muke tare ba ko ne da lissafi ba akwai wanda kawai kida ma ya shirya wa'azi ya rubuta ba ta tafi da lissafi a ce masa tuwa lawa tuwa da kuma ya abin da ya rike ya rike abin da bai rike kuma shi ya ga ne za a yi wani da ya an tafi shi da Allah ya masa dalilin kafin nan gobe ya zo kama wani abu kuma da waɗansu ɗalibai na ga sun ɗara su a wani wuri cikin dai ɗaliban da muke magana da su wato bin da cikin karatun kuma yana so in ma wanda za a yi wani lokacin zan yi tuntuɓe da dama a cikin karatu ko kuma ilimi irin tuntuɓen harshe ko wani abin da ba haka nake nufin faɗa ba ko in gina ma wani kungiya iya ta ilimi na da bincike na kenan sai in samu wani ɗalibi ya kawo min wani bincike ɗauri a kan nawa to ka zama wani darasi na gaba sai in yi magana shi yasa nake faɗin rana da kuma lamba na kafir saboda idan muka gina hukunci ba rawan da yake bana mun gano kuskure ne sai muka faɗa ga ya da cikin kafir din da rana in wani zai cin kafir din sai mu ce wannan man ka biya ko na ka din ne ko ba ka ba sai haka ilimin yake da to a gaskiya a wannan ina ganin kuna da sakaci kwarai da na ganin kuna da sakaci yasa wani lokacin kawai sun yi ko karatu din da wa'azi ya ko karatu na ilimi ko karatu na wa'azi duk da kawai wanda ya dama da idan ka dama zai karatu ilimi da yawa to wani lokacin in mutane ne kokarin su ba ta kama karatu ilimi da yawa kawo ababe na ilimi masu yin su girgiya ka sai ganin da sun fara gungumi amma in kai ya yi ka fara ta da ya danganci a wani salon mutane su ga suna sauraron ka ina fatan dai ka san ka to mutta da nan ku da da ya kai ta nan da kullu kullu da ku da an jabi ai kullu da ku da ka fara mata to ko mu ta haka abin da muka faɗa zama dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muke kuskure ko kun tuban harbi Allah ya tabbata assalamu alaikum wa rahmatullahi na farko da Allah waɗanda ba su je an amsa tambayi an kira tambayoyin su ba saboda tambayar da su na saba da karatu da aka gabatar ba da na farko ana roƙon yan agaji don Allah su fita da wuri gobe kuma su je da wani kwamfin su saboda wani manyan dalilai sai da su ba wanda ba shi ne wasu ba in na ba da sa ne ba kan kawai a yake ta kafa ya daga sakatare na ne to tambaya ta farko malam zai nake da matana a lokacin da muke amarci muna jin daɗin rayuwa tsakanin mu da ita a cikin haka ne sai ta tambaye ni cewa yanzu na so na ce mata sai na ce na yi miki alkawari ba zan sake ba har abada sai da suka bani ya shiga daga baya har ya kai da ta je ku sai iyayenta suka ce min in ban sake ta ba to duk abin da suka min ni na so ni na jawo to malam me ya hukuncin wannan alƙawarin da na yi da farko ya alƙawarin da miji ko matarsa iri biyu a akwai wanda wajibi ya a kowane wanda ba dole bane ya kai a lokacin da ake cikin amurki kowa zai iya faɗin kowa da abu musamman irin masu auren farko tsakanin saurayi da budurwa har yi alkawari ake ciwo bayan da juna ai ba zan taɓa yin kijiya ba ai ba zan yi kaza kaza al'ada bayan da ke kuma wa zan tuna duk wannan barazana duk ana yin ta irin wannan sai daga baya mutum ya fara manyanta kuma sai ga ce wancan abin da ya gina duk a cikin kurusiya ne gina shi ba haka bane ba wannan ba dole bane mutum ya cika wannan alƙawari alka alƙawarin kuku da kai wannan alƙawarin da ta gina shi tsakiya ba za ka fice ta ba alƙawarin da na kuskure alƙawari na kuskure domin saki wani abin da zai yi ta lafi kaddaro kuma da mun da ke sa a saki akwai abin da dole ka sake ta misali ma su kira iya kasa ka dole ka sake ta babu da ka iya ko na hajiyarka babu da ka iya ko kuma ta wani abin da kai ci gaba da zama da ita aibu ne gare ka domin ta fi addininka ya tafi ƴaƴanka wanda duka sake ta kaga a nan gurin kuskure ne wannan alƙawari da haka yanzu kai kana tsakanin al'amura guda biyu dan kana da za ka iya turgawa dan ka fita wancan alkawari naka kuma ita za baka cikakken haɗin kai domin duk wani yanzu ka naka rike ta in dai iyayenka sun kawo kanta kana tare da su to kai ba za su taimake ka yanzu zai zanto cewa ita ba ka da goyon bayan ta kuma ba ka da goyon bayan ka wanda aure zai wahala ya gudana cikin daɗi a kai amma in kana tare da kai ka ga da nan da rike da su ya halitta ka ga har da iya fito da al'amuran da su kayi to da dama an ka samun nan nan daga bangaren iyaye kuma daga karshe mutum ya ci nasara a kansu amma in ita ba ta tare da kai tare da iyayenta to kai ba ta da wani ba ta da kyau a hannunka mafi kyau ka kyau ta karga ta wuta shi ne zuwa ka ayar qur'ani ta umarce mu da ma'auri mata biyu ko uku ko hudu sannan yace idan ba za ku iya adalci ba to ku auri mata daya ina son malam ya yi mini karin bayani a kan irin kajancin da ake nufi a nan ko dai magana ta cewa ayar Qur'an ta umarce ba umarta mace ba ta halatta mana ne dai dai umarni ne dole mu bi amma halatta mana ne a nan ne ba wuri ba ta biyu uku uku har zuwa hudu idan mutum ya zai adalci amma dan mutum da san da adalci ba sai ka ta akan mace guda daya magana adalci ko mun ta faɗa cewa ba adalci shi ne dai kamata sai da ba fi da wata kan yar uwarka ba ta fuskar abinci da sutura da wurin kwana da kuma rabon kwana wurin kwana ina da inda suke zaune gida irin matakin da ka ajiye wani da ka ajiye wani wanda ɗaki da wanda na ɗaki wanda kuma suke da kwalo da ban ɗaki da wannan ba suke da kwalo da ban ɗaki da a ranar da ya fifi ta wata kai mata ɗaki da kwano ban ɗakin da ban wasan kuma kai maka ɗakin guda ɗaya da kwano alhalin kana da hali wannan haramun ne dole ne ka daidai ta suka fuskar waɗannan al'amura amma daidai ta suka fuskar kan zuci wannan ba za ka iya Allah ya ce wannan biyu an ta dai daidai mun sai wa rawa da haka fara ka bi dai kullum ne ka tabbata kar mu Allah ka wannan ne adalcin da ake nufi in ka san cewa ba za ka iya yin wannan adalcin ba to ka fita ta kan guda ɗaya shi ne ya fi maka ma'ana idan ka aure tsayar dole za ka fifi ki tsaya kan da ta fuskar abinci ko rabon kwana ko sutura to wannan bai halatta da idan kana cikin irin wannan yanayin ka tsira ma za ka kara aure sai dai ka tsaya kan mata guda da in kun rabu da ita ka sake in kun rabu da ita ka sake wata wadansu suna cewa duk mai mata dai ba adali bane wannan ba gaskiya bane domin akwai mutumin da ba wai rashin adalci ne ya hana su kara aure ba karfin da yake da ba zai iya rike mutum biyu sai guda daya amma inda zai samu hali zai iya rike hudu mafi biyu ya adalci ba zan da karfin rike na biyu sai ya tsaya kan daya ita kuma da adalci bai akwai mutumin da ba da karfin sha'awa matarsa guda ɗaya ta riga ta yi rubutu idan yake zai aure ta biyu ba zai iya gamsar da su ba biyar wannan sai ya saka akan guda ɗaya sun masa alheri amma ba da kake ba adali bane tun da haka Allah ya halitta a yi da yinka to wannan mutum zai yi ko mutum ba da ne zai ajiye mata gidan ka tsayi ɗaya ne na matar ko kuma ɗakin yara idan ya aure wasu ko yara maza a kai ko ba da halin da zai kare wani ɗaki ka ga nan gurin dan ba da halin kari ne ba haka bai kari ba haka ba ka ce masa da adali ne wannan kuskure ne faɗin wannan magana kamar yadda waɗansu malamai suke cewa yin zane haramun ne to cin mata da aka yi su don yin ado wa su idan aka yi musu zane a fuska don ado kawai ba don ƙabilanci ba ima haramun ne a dukkan ado da za a yi su ya tafi inda shari'a ta iyaka ne da zarin ya shiga inda shari'a ta haramta ya zama haramun kaunar ba da haka babu yadda za a yi su ce wai ko abin da zane ne manzon Allah babu hujja ya sanya da wannan ake ya halatta haramun ne kawai ma babu wata mutane malam manzon Allah yana iya zama a jarabi ne da sauran mata da ba da ba na ba eh ba dan a ce shi ba azumi ko su da ya halatta ya aure su ne ba ku ban da wuce ya zama mun gani dan da zai manzon Allah azumi da sauran mata azumi ne ba cikin sauran matan da ya yi aure da ya aura in da ake shi ba azumi bane muharrami ne a wurin ya da aure amma tun da ya aure su ya zama nan ba muharrami ne na da muke malam idan mutum mata ya ji ya mata kudin makaranta kuma yana da halin biya shin za ka iya dauka a cikin kudin ka ta biya bare ya halatta ko ta makaranta ta bare biya mutum ya zama ba amma galibi zai muka da mu tambaya a matsayin tana makaranta ta islamiya kuma shi ba ya ba kudin mata in ta zai karɓa ba zai bayar da kan makaranta kuma an azazzale ta ya halitta ta ɗauka cikin dukiyar ta biya mai sani ba ba kawai a kanta bil ma'ruf kun yi ta guda wannan dangane da hadisin hindu wato hadisin da ya magana akan da ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suna kafa hujja hujja wasu suna kafa hujja hujja kan cewa wai ma'aikacin gwamnati wanda gwamnati ba ta ba ta abin da yake wadatar da shi to abin da ya saura a hannunsa na kudin gwamnati zai yi amfani da shi sun haka yake ce kuma mata in ya ce kuma mata ne shi kenan dole ce mata eh to kai hindu ne amma ko da hindu ba ya rabu da ko ta gaba da shi ne a wannan ma'aikata tana da ƙungiyoyi da suke neman haƙoƙinsu a wurin gwamnati ta hanyar wannan ƙungiya to sai su duk duka su neman haƙoƙinsu ta hanyar wannan ƙungiya amma idan ka buɗe ƙofar cewa ya halatta ma'aikacin wani ya ɗauka don saboda albashi baya wadatarsa to ba ka da tabbas in cewa duk wanda zai ɗauka zai ɗauki da zai bukatarsa ka samu da wata ƙofar yin bukata kuma za ka sa wanda ya zanto da wanda albashin ya wadace da wanda bai wadace su ba kowa ta halatta wanda yi ya sata ko kuma ka bude ko ka fi canji ne sabon ne da haka abin da ya ne idan ba ya fi kamar da albashin sa bayar da wani hankar sa an makar da mata shi ne ta hanyar da ta dace don yi neman haƙƙinsa ta hanyar ƙungiyoyi na ma'aikata in da ma'aikata ɗin da inda za su tsaya tsayin baka za su ga nema dukkan haƙƙoƙinsa a wajen gwamnati to amma matsalar shi ne gwamnati na iya sayan shugabannin ƙungiyar ta ma'aikata ta biya a ba su ɗan kudin yankan gidan su shugabannin in kuna bukatar ƙari misali kashi arba'in cikin ɗari sai a yi muku kashi goma sha biyar cikin ɗari ko kuma sa a ba ku kusan gida yadda kowa zai samu irin miliyan biyar biyar ko goma goma shi kenan sun yi ko tunda an samu wannan ƙari goma sha biyar cikin ɗari wanda ya da sha biyar ɗin wannan na iya faruwa a Najeriya shi to amma inda za su tsaya su nemi hakkin na uwansu sosai za su samu kuma inda su kansu ma jami'an gwamnati da ita gwamnati ko tsoron Allah da kawawa to da yadda da ake babu Allah kuma ake magana a yi shari'a ba na ga abin da yake suna tabbatar za a samu gyara na adalci rayuwa a cikin gudanar da gwamnati wannan shi aka rasa a Najeriya ba a jin daɗin kuɗin amma a lokacin da ake samu a Najeriya ai tun da aka halittu Najeriya ba ta samun kuɗi irin a zo yi kowace sa ana rabu a bawa su biliyan ɗaya wata biliyan ɗaya da dubu ɗari uku a kowane wata nan lai biliyan ɗaya da dubu ɗari uku wata dubu ɗari uku wata dubu ɗari biyar kamar ko ba rinka bakin miliyan talatin talatin wata miliyan talatin da biyar ko na wata a kudin da ba kowa ne in za a sarrafa su hanyoyin da suka dace ba karamin aiki ba ba ma za a sarrafa su hanyoyin da suka dace yasa ka ba abin daɗin yadda rayuwa take gudana kuma yanzu da shi babbar musiba da take fuskantar mu jiya ne ko fitar jiya an tashi da karatu dan wani su bani bayani yanzu dalibi yana karatu a jami'a a Najeriya da wanda yake a wajen jami'o'i sai na wata kasar ya kare karatun jami'a da shekara biyu ko uku sannan in Najeriya ya kare. Saboda ne, digiri da za ka yi shekara da karfin da kayi shekara shida kana yin ka. Saboda ne, ya ji aiki. Yau a yajin aiki, gaba a yajin aiki, ba da jami'o'in da sun kasa tsayawa shekara biyu ana tafiya aiki daidai da mai da yajin aiki. Wannan yajin aiki yana koma ga mini. to yanzu zai ba da zama ya ce san gaba ɗaya na maganin jami'ar is ba ya shigar da karatu ba ya cikin abin da ya zama da da ma fara sauraron ma musamman da bakwai daga nan zuwa kasar julai ko kuma ƙarshen julai ko wani abu makamancin haka da kuma wani abin da yake ba za ne tun da yana buƙatar karɓo baki daga ƙasashen waje shi kuma dole za su ba su ka'idoji na karɓan baki cikin ka'idojin karɓan baki dole ne ya kasance wani da gina tsarin karatu gaba ɗaya haka a zo a raba karatun nan karatun Najeriya ya yi arha da yawa ya kamata gwamnati zai yi iyaye su rinka biyan kuɗa da ga ƴaƴan a cikin jami'a kuma ya kamata a kare su biyan jami'a ina kowane ɗalibi ana buƙatar mafi karancin abin da zai biya misali zai biya naira dubu saba'in ko dubu tamanin a cikin dubu tamanin da za a biya gwamnati ce za ta bayar da dubu arba'in kaɗai sauran kuma dubu arba'in iyayen yara da ɗalibai su za su biya da kansu idan Allah idan an yi wannan ma za a cika ka gane magana kula ka ko ne kada ba mu anan mun da mutawa da kuma makaranta ba mutanen kudu sun yi da sun dade suna biyan kudin makaranta tun daga primary second da har zuwa jami'a amma mutanen nan arewa sai su saba da ma su kudin makaranta ba ko da primary din ba ko islamiyya ba saba biyan kudin laraba aka saba to a sai kanka sai ka ga dubu arba'in jami'a wannan dubu arba'in nan shekara yana daga cikin ka'idojin da za ki fi a ginda ya yarda kan kake nan kuma ya yarda zai karɓa don zai ba shi da gobe duk muna zama nan shiru da akan mamaki kuka ga wannan irin zalunci da ake ina abin da ke hana ta ta samun zama lafiya kuma ta samun walwala wahala irin Allah ya rufa mana ciki da haka da su da ya kamata illa mu karfafi don mutum da suka fi wasu aiki da kuma a cikin tabbatar aikin ya tafi da tsari kuma sai gwamnati ta fahimci cewa ba kawai a kan doka ba a ce an yi bikin aka fi a mutunci kadai aiki ne jawo in da ana wata rayuwa ta daban ko yanzu ka ba a shiga sabon kula rayuwa in da akwai wata alfarma da wani wani dan wani wani dukan wani wani dan jam'iyya wani dan wani ne yanzu ba magana wane ne wanda ya bada kalmar da kalmar in da ana fata da kan gidan ƙarya aikin da za a yi na miliyan goma

wannan rigima da suka yi aka yadda aka ɗauki shugabanci aka ba su yanzu ko mutanen kudu da su gaba sun fara rikici su inda suka ɓullo ya rikici yanzu shi ne a raba Najeriya abin da suke so da an zo su sauran kudu kuma su ke shugaban kasa a fito daga kan Allah sai a raba Najeriya da Allah na da can ba yanzu kun sa da lafiya to idan an yi wannan sai a rika yan mutum bai su kuma suna fata rigima a raba Najeriya idan yi kasa kasa da kone kone sai su kuma a lalace kar a raba Najeriya sai ai ba duk a cikin waɗannan gwamnati ba ta mana tunanin ne ya kamata mu kuma a mana ya kamata a ce gwamnati da sun fara tunanin ne duk mu gana mu dogara da kuɗin man fetur sai wallahi kun muna da gwamnati ba ya da mai ta ina da kuɗi kuɗi sun yawa ya kasa na irin Najeriya a ce mutar da ta zanto an yi zantar layin da ya zantar lantarki a ba a ba za a same ta ba. Bai gina ta yi da kasar amerikan din duka gaba ɗaya da baki da suka zo da suke zanar yan pakistan ba ta tsara da aka tsara suna aka ce miliyan goma sha biyar zuwa sha takwas har da kuma kuma gudun kasar saudiya amma kuma wutar lantarki ce ba central ba ce madina ta lantarki da daban makka ta daban riyad daban to a nan gurin inda a ce mutanen da suna da titi da zai ne ne na mutum na su arewa muke gabas ba mu da fasuna da koguna da ruwan da za mu iya aka sai wannan bakin da za ta shayar da wannan